sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja a kan mitoci 1621 da 25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'aniya sarauniya da dalal a jamhuriyar Nijar sai ta alfa rediyo a kumasi Ghana. Masu sauraro barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Hauwa Umar zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. A shirin za a ji cewa ana ci gaba da nuna damuwa kan halin da ɗaliban sakandaren gwamnati na yawuri suka shiga wata biyar da sace su. Babu shakka wannan ƙasa sai an waye gari doka da oda ma babu ta. Matasa a jihar Filato sun yi ƙuro don samo bakin zaren hana sake tashin fitinar ƙabilanci da addini. Ku daina kallon mutane da wannan idanun addini saboda yana shafan wayansu. samun ɗalibai da takardun jabu a jamhuriyar Nijar ya ta da hankalin masu ruwa da tsaki. Za mu ci gaba da bincike mu gano su wana kai musu waɗannan takardu na jabu tunda ba daidai ba ne. Matasan PDP a jihar Jigawa na mara baya ga miƙa ragamar zaben shugaban jam'iyyar na Arewa maso yamma ga sanata Rabi'u Kwankwaso. Ba kawai yana sa riga mai karo bane ya je ya ce shi ya isa ko wani abu makamancin haka. a yau laraba aisha mu'azu na tafe da shirin ciwon mace za kuma mu kammala da sharhin jaridu daga jamhuriyar kamaru amma da farko ga labarin duniya daga washington dc assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri amurka da wasu kasashe biyar sun faɗa jiya talata cewa suna shirya amfani da dabarun sarrafa man su da ke rumbun tsimi da tanadi don tace shi zuwa fetur da sauran kayayyakin makamashi a wani kokarin haɗin gwiwa na rage tsadar farashin mai da masu amfani da su ke biya fadar white house ta ce a cikin an watanni da ke shigowa har zuwa watan afrilun shekarar 2022 amurka za ta samar da gangar mai miliyan hamsin da za ta sayarwa masu tace mai a matsayin da yake a yanzu a rumbun tsimi da tanadin wanda ke da ganga miliyan 621 na mai da ke a yankin gabar tekun mexico shugaba joe biden ya faɗa a wani jawabi a fadar white house cewa wannan shine fidda mai mafi girma a rumbun ajiyan amma ya yi matashi a cewa za a ɗauki ɗan lokaci kafin masu motoci su ga saukowar farashin a gidajen mai biden ya ce akwai matsala ba amurka kadai ba duniya baki daya yana tuhumar kasashe masu arzikin man fetur da rashin samar da isasshen mai da zai isa bukatar duniya a jiya talata wani babban jami'in diflomasiya amurka ya ce yana bakin ciki game da ayyukan soji da ke faruwa a habasha lamarin da ke kawo cikas ga yunkurin kawo ƙarshen zub da jini da aka kwashe shekara guda ana yi a ƙasar da yake jawabi ga manema labarai bayan dawowarsa daga habasha wakilin amurka na musamman a yankin kuryar afirka jeffrey feltman ya ce shi da wasu 'yan diflomasiyya sun yi kokarin rage tashin hankalin da ta wuta tsakanin gwamnatin habasha da rundunar da 'yan tawayen tigiri ke jagoranta kungiyar 'yan tawayen ta tplf ta kira rundunar da masu tsaron yankin tigiri ita ko gwamnatin tarayya ta ce kungiyar tlf an ayyana ta kungiyar ta'addanci feltman ya ce an samu nasara a tattaunawar amma kuma ya ce bangarorin biyu sun lashe takobin wa juna firaministan habasha abi ahmed ya sanar a shafinsa da sada zumunta a ranar litinin cewa zai jagoranci rundunarsa a fagen daga don kansa kane ya yi kira ga 'yan kasar da su kari da shi a wannan yaki a jiya talata firaministan poland matthias morawiki ya ce tattaunawar diflomasiyya da turkiya da kasashen gabas da tsakiya da ma sauransu ta taimaka wurin shawo kan matsalar da ake ciki a kan iyakar poland da belarus amma ya ce akwai alamomi cewa rikicin ba zai kare nan da nan ba tsawon watanni poland da kungiyar tarayyar turai suna zargin gwamnatin shugaban belarus alexander lukashenko da baiwa bakin haure makamai waɗanda su daga afirka da gabas da tsakiya da kuma afghanistan inda ya gayyace su kana ya jigilarsu zuwa kan iyakan poland wani lokaci ma ana tilasta musu ne shugabannin poland da na tarayyar turai sun yi imani matakan ramuwar gayya ne lokacin ko yake ɗauka akan takunkumin da kungiyar kasashen turai ta aza masa a kan rashin mutunta 'yancin bal'adama bayan zaben shugaban ƙasa a bara zargin da belarus ɗin ta musanta labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc amurka da ƙawayenta da turai suna shirin tsara dabaru masu tarin yawa suna tsoron cewa zazzafan kalamai da moscow ke yi ka iya wuce batun tattaunawa mai tsauri a jiya talata jama'an amurka da dama sun bayyana matukar damuwarsu akan abin da suka sha kwatanta shi da ayyukan soja da ba a saba gani ba da rasha ke yi akan iyakarta da ukraine da kuma zazzafan kalaman moscow inda suka hakikance cewa ko da mai zai faru nan gaba taimakon da washington ke baiwa kiev yana nan daram mun tabbatar wa duniya da cewa amurka tana niyyar yin amfani da hanyoyi da dama ta magance munana ayyukan rasha kana ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba ta yi amfani da waɗannan da ma wasu hanyoyi nan gaba in ji wani babban jami'in gwamnati da ya nemi a saka sunansa don tattaunawa akan batun mai tsarkakiya yana faɗa wa muryar amurka a ma'aikatar harkokin wajen amurka a jiya talata kakakin ma'aikatar ned prince ya faɗa wa manema labarai washington tana tattaunawa da ƙawayenta na turai da ma ukraine akan wannan batu a ƙarshe gwamnatin amurka ta sanar da majalisar dokoki cewa za ta fidda kungiyar 'yan tawayen revolutionary army forces ta kasar colombia fac a takaice a cikin jerin kungiyoyin ta'addanci a hukumance wata majiyar majalisar dokokin tana faɗa wa kamfanin dillancin labaran faransa afp a jiya talata wannan shawarar na zuwa ne a jajibirin bikin cika shekaru biyar da kulla yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin gwamnatin colombia da kungiyar fac wadda ta kai ga ajiye makamai da kuma kawo ƙarshen yaƙi da aka kwashe shekara da shekaru ana yi ba tare da tabbatar da takamaiman shirin ba kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka ned prince ya ce sun shaida wa majalisar dokoki mataki na gaba akan kungiyar fag shirin zaman lafiya da kuma yarjejeniyar da aka kulla shekaru biyar da suka shuɗe wani abu ne da ya sauya al'amura ta wata hanya ma ya kawo ƙarshen da daɗin yakin colombia in ji prince amurka ta ayyana kungiyar fak a matsayin 'yar ta'adda ta ƙasar waje a hukumance a shekarar 1997 kusan rabin shekaru 60 da 'yan tawayen suka kwashe suna yaƙi da gwamnatin colombia labarin duniya aka saurara yanzu kuma za mu shiga babin rahotanni Wata biyar bayan sace ɗaliban sakandaren gwamnati ta yawura a jihar Kebbi, iyayen ɗaliban sun shiga nuna damuwa da rashin sanin tabbacin ceto yaran. Daga birnin Kebbi ga rahoton Muhammad Nasir. A lokacin da aka samu ceto yara da malamai da yawan su ya kai talatin daga cikin waɗanda aka sace a makarantar yawuri bayan da suka share fiye da wata hudu hannun masu garkuwa da mutane. Gwamna Abubakar Atiku Bagudu ya furta kalamai masu bayar da kwarin gwiwa. Kwazon da ake na fito da sauran 'yan uwanku insha Allah ana na ana yi shugaban kasa Muhammadu Buhari turan da ya ji labarin wannan abun ya ba da umarni kowane iri domin a samu saukin wannan abu sai dai yau fiye da wata ɗaya kenan da wannan furucin sauran yaran suna hannun masu garkuwa da mutane ba a ji komai ba suna na sha maki daga Rijau ta san abu mai iya mata sun ci kowa tashin hankali amma gwamnatin ke da bakin gwargwado tsakanin Allah ta mu na kokari ni kuka na shine ga tarayya abin nan da suke nema to a ba su shi don iya musu sun hiɓa nan da aka rike musu bayan tashi hankali ga wasu iyaye har cututtuka sun kama wasu sanadiyar wannan damuwar. Sunana Mrs. Deborah ba ni jin daɗi ko yanzu ma da nake magana da kai yanzu ma ba ni ma da lafiya. Bayanin da muke ji sai dai su ce mu yi hankuri mu ci gaba da addu'a mu yi hakuri kuma addu'a na yi dole muna yin shi kullum ko ba su ce mana ba muna yin shi. Muna so gwamnati abin da yake bukata wurin su su taimaka mana mishi don ya sako mana yaran mu. Akan hakan ne ma na bijin ta baki da bi shawara akan lamuran tsaro mai jogar garba rabiu ba wanda aka sari shine ke zama da iyayen yaran sai dai bai karba kiran da na yi masa ba na kuma tuntubi shugaban rundunar adalci a jihar sokoto bashar altina goyawa akan ya suke kallon irin wannan lamarin abu ne wanda ke ba haushi daban takaici an an so wani sashe daga cikin waɗannan yaran ko ba an so wani sashe daga cikin su ba menene ya kawo ga tsaiko shin mahukuntan su su da iyali ne ko ba su da yaya wannan lamarin shi samun galaba ga makoma ilimi cikin wannan ƙasa lokacin da arewacin najeriya muka ce ainihin an almajiranci yawon bindi ne ba daidai ba ne muna son kashe da yawon almajiranci kuma shi makon shi na tattalin mutuwa yan bindiga na ƙara samun kanyi suna miƙe su kullum suna kai ma al'umma hari an dab da rugujewa domin idan rugu da sako na wannan arewacin najeriya yan bindiga sun ka ci gaba da miƙe su babu shakka wannan ƙasa ce an waye gari doka da oda ma babu ta. masu lura da al'amura yana ganin cewa akwai bukatar mahukunta su ƙara azama wajen shawo kan irin waɗannan matsalolin da ke ƙara gurgunta ilimi Muhammad Nasir muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya. Shekaru 20 kenan da jihar Filatu ta samu kanta a cikin rikice-rikice da suka laƙume rayukan mutane da dama. Kan halin haka ne wasu matasan musulmi da Kirista a garin Jos suka ce lokaci yayi da za su haɗa kai don samar da bakin zaren hana sake aukuwar fitina. Daga Jos wakiliyarmu Zainab Babaji ta aiko mana da rahoton. Tun wancan lokaci ne ake samun tashin hankali da ya sanya al'ummomin garin na Jos da ke da bambancin addini suka ware unguwanninsu yayin da a wasu unguwannin al'ummar musulmi ne ke zama su kadai. A wasu unguwannin kuwa mabiya addinin Krista ne ke zama su su. Suleiman Muhammad da ke zama a unguwar Tudun Wadon Jos ya ce matasan da ke shaye-shaye ne suke haddasa rashin zaman lafiya a gari. Shaye-shaye ne da wanda ba je makaranta ba gaskiya. An haife ni na tashi a Tudun Wada for more than 20 years amma yanzu rayuwar da ake tashi a za ga wannan za ce Christian ne karka shiga unguwar musulmai. Musulmai karka je unguwar Christian za a kashe ka. Amma da duk ba mu san wannan ba. Za ka shiga ku yi wasa tare duk school ɗinmu da muna da union na Tosa All Student Association. We communicate mu koma in akwai abin da yake faruwa ne mitin. Mu nuna duka Allah halicce mu ne. Shi ma Ayuba Emmanuel daga unguwar Rukubaro ya ce matasan da ke zama kara zube suke ba da dama wa waɗansu suna rudinsu su suke haddasa tashin hankali. In baka isa kanka kana yin abu mai kyau ba definitely za ka isa kanka kana yin abun da bai da kyau. Shawara na ga matasa shine kar mu yadda wani ya zo ya rude mu da ko kuɗi. Shi ko Abubakar Kabiru Garba mai akwala ya shawarci hukuma ne da ta bankaɗo irin waɗannan matasa don hukunta su. Dole dole yana da kyau a ce suna babban su domin duk su suke haddasa mana wannan fitilu matsaloli. Masu unguwanni da saura ta yaya za su bankaɗo irin wannan ɓata gari. Tsakani da Allah duk randa aka ce wani abu ya faru a nan in aka kama mai anguwa wala ya san su. Jagorar kungiyar jakadun zaman lafiya a Jos Alhaji Salis Muhammad Abdulsalam ya ce za su ci gaba da haɗa kan matasan na garin Jos har sai sun rungumi abin yi maimakon ta'addanci. Ko na da miyagun mutane kar mu dinga kallon mutumin da yake cikin aikin criminality in mun kalle shi da idanun addini mun martaba shi bai ma kamata a kira shi mu musulmi ko a kira shi krista ba so mu daina kallon mutane da wannan idanun addini saboda yana shafan wayansu alhaji salis muhammad abdulsalam kenan jagorar kungiyar jakadun zaman lafiya a jos zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria Masu sauraro kada ku sha'afa muryar Amurka kuke sauraro a shirin hantsi daga Abuja. Samun ɗalibai kimanin ɗari biyu a makarantun jamhuriyar Nijar da takardun jabu ya tada hankalin masu ruwa da tsaki don yadda hakan zai iya shafar darajar ilimi. Daga damagaram ga rahoton wakiliyar Mutamar bari Wannan al'amari ya ɗauki hankalin kowa la'akari da yadda ake tafa fitakar gyaran harkar ilimi. Musa Salifu shine babban darakta na hukumar ilimi ta jihar Damagaram. kirkiro wannan takarda ta kama an da shi daga makaranta zuwa wata makaranta alhali in an ka wannan kundi za a lura an ware shi an hidda shi ta yi wannan takarda ta jabu sai shi sai don shi ci gaba da karatun shi wata makaranta can daban to shine da mun ka gano to duk inda an sami irin wannan to yaron ya cancanta ai mai hukunci amma cika a sai mu ce to a dai kore su ta daga makaranta in ya so za mu ci gaba da bincike mu gano su na kai musu waɗannan takardu na jabu. Daga nato waje kungiyoyin ɗalibai suna ta bakin kokarin su na ganin matakin da ya dace a ɗauka. na Muhammadu Umaru Ibrahim mataimakin magatakara na warko. Mayaran da suka wannan abun kamar suna da kishin kansu ne kuma suna son karatu. Kenan mu kuma damar da zamu bada insha Allah zamu je duka wajen farkar yan mu na cikin gari da yan kasuwa da masu lakwal ta kuɗi. Magani ne ya kamata wannan yaran inda suna son abin a je ko ne a samu su a yi kwalta kuɗi don su samu su koma. Lamin Abdulkadir. Mu muna kishin karatu kuma ya kamata a ce lakwalkin nan mun bata daraja. Mu an take kungiya ce yanzu ta kare hakkin ɗalibai. In mun tsaya mun yi nazari mun bi diddigi mun ga ilalle eh, kana da laifi mu muna iya yarda da duk abin da doka ta ce a yi. Sai dai daga baya mu dawo mu nema maka alhurma ta ka dawo karatu amma ba kuma a inda aka je aka maka wannan abin ba sai dai ka zuba kuɗi ka taila lakwalta biya. Rashin kulawa da sa ido na iyaye kan karatun yara yaransu ya taka rawa ainun cewar ya uma shalele na kungiyar iyayen dalibai ta jihar da magaram. Ko dabbar ka ka saka a sako ka ga bata zo ba abin santa za ka ka ga menene ne hol babu bin sau mai koya dan naka ma baka san shi da kwarkin dan naka ma baka san inda take ba sai an kori ɗanka kai ka ce an cinye mishi dalibin da ya iya shine ka hiso ba tsanar wani ba kai mai kokari da zai huda ka kuma ya koda wasu suka zo shine ka hiso. Yanzu haka dai bincike na ci gaba yayin da aka samu fiye da mutum ɗari masu hannu a ciki. Waɗanda kuma aka tinta da waɗannan takardu na jabu ya ga zo can komisariya kokarin na aka a samu inda aka musu waɗannan takardu na jabu su kuwa yan farar hula a ta bakin sadat iliya dan malam a ɗauki dukkan matakan da suka dace na dakile irin wannan badakala ya kamata a yi zan ya zamanto an coshe dukkan kawayin wata sata ko wata arin gizo ko kuma wani wasa kwabri na takardun gwamnati to kenan an ɗauki matakin gyara kare bayanai kamar yadda suke faɗi fa yanzu ana zancen la protection de ko dukkan wannan abubuwa abubuwan ya zamanto an tabbatar da su an yi su saboda ci gaban ƙasa. Ana ci gaba da bincike yayin da wasu matani aka kai su gidan kaso yanzu haka. Tamar Abari muryar Amurka daga damagara a jamhuriyar Nijar. Bayan gudanar da babban taron jam'iyyar PDP mai adawa a Najeriya inda Iyocha Ayu ya zama shugaba yanzu hankali ya koma kan zaben shugabannin shiyoyi shida na siyasa a Najeriya. A arewa maso yamma da ya fi kowanne yawan jama'a a Najeriya. Matasa a jihar Jigawa na mara baya gabarin tsohon gwamnan Kano Rabi'u Musa Kwankwaso ya canko wanda ya cancanta ya zama shugaban jam'iyyar na shiyar da zai maye gurbin ambasada da Ibrahim Kazaure. Ra'ayin matasan ya saba da yadda tsohon gwamnan jigawa Sula ke son a gudanar da zaɓe don mai son mukamin ya gwada farin jininsa. Haruna Sha'aibu dan zomo shahararren matashin jam'iyyar PDP ne. Ina so mutane da shi kansa wancan tsohon gwamna mai magana ya gane cewa mutane irin su injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso idan har ka bari suka kubuce maka kamar kana so ka nuna cewa ma kai baka so ka ci zaɓe ne. Jam'iyyar mu tana buƙatar mutane masu nagartar da za su taimake ta ci zaɓe ba wai masu kullun su zo suna kuri suna cewa su ne shugabanni su tsaffin gwamnoni ne ko su tsaffin ministoci ne ko da su aka girgiri jam'iyyar PDP ba irin wannan abubuwan jam'iyyar PDP ya kamata ta duba ta gyara ta kawar da kai da duk wani wanda zai zo irin wannan tinkaho din dai ba zai taimake ta ci zaɓe ba mutane masu mutane muke nema waɗanda suke da 'yan dangwale ba 'yan kawai surutu ko 'yan na'isa ba wannan ba za su taimake ka ci zaɓe ba kawai a duba dai a ga abin da ya kamata a yi amfanin injiniya dr rabi musa kwankwasa ba ba na kowane wani irin karabutin dan siyasa bane domin zai taimake ka ko ina a Najeriya na da magoya baya ba kawai yana sa riga mai karo bane ya je ya ce shi ya isa ko wani abu makamancin haka so wannan shine ra'ayina matashin jam'iyyar PDP kenan a jihar Jigawa Haruna zomo Kada dai a sha'afa muryar Amurka ake sauraro a shirin hantsi daga Abuja ga kuma shirin mu na gaba. Assalamu alaikum mai sauraro, barka da wannan hanti, kuma barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon ya mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Idan mai sauraro na biye da shirin ciwon ya mace a makon da ya gabata, mun karɓi bakoncin Hajiya Fauziya D. Suleiman, marubuciya kuma shugabar kungiyar Creative Helping Needy Foundation da Dr. Theresa Obudu, shugabar My Vision Initiative da Malam Sa'idu Sambu Kaptan, shugaban gidauniyar Children Education Support Initiative in Arewa. Kuma mun karkata akalar shirin akan irin gudunmawar da mata suke bayarwa ta hanyar kafa kungiyoyin sa kai domin domin taimakawa al'umma musamman ma mata da yara. a makon jiya mun karkare shirin a daidai sa'ilin da malam sa'idu yake bayanin cewa su za ga akan ɗebo su daga arewa wasu sukan kawo su domin su ba da hayan su a bara da su to ire-iren su yaran sun taso dama da su sun fara dan karatu sai wannan ibtila'in ya same su to suna da bakin cikin karatun daga sun zo sun ga irin wannan abin sai sun ga sa rai a taimake su su yi karatu to ire-iren wa'annan yaran muka same su muna iya kokarin mu mu zo mu haɗa kai wani lokaci da sarakuna ko kuma hakimai na garurruka da suka fito kuma mu mu sa su da hannun mu duk da diba mu da gidan marayu muna ta kokarin yan damuna da gidan ne akwai yaran da in ka zo za mu muna zai zama to sana hannun mu su ci gaba da karatun mun kai kokari mu haɗa kai da gwamnati da kuma dole sai mun san garin da suka fito a yanda za mu mai da su mu ci gaba da biyan kuɗin makarantar domin su samu ingantaccen rayuwa. To a yau za mu tashi kan bayanan Hajiya Fauziya. Ai sauraro lafiya. yaya kike hada aikin ki na yau da kullun da kuma aikin sa kai a wani irin kalubale kike fuskanta gaskiya abubuwan suna dan samun matsaloli musamman shi na gidan ana dan tauye shi tunda kana fita aiki ne tunda safe sai yamma za ka dawo duk da dai akwai mataimaka a gida gaskiya yawanci ranakun aiki ana samun matsalolin da ba a samu a wayi abin da ya kamata a gida sai dai a rage abin da za a rage sai a ba sauran ga masu aiki dan dai Allah ya sa shi mai gidan da kuma yaran da sun tashi a cikin wannan rayuwar sun saba da haɗa a taimaka wa juna yawanci cikin ranakun hutu wato weekends su da aka fi samun damar da za a yi abin da ake so din da yawanci ko biki ko suna ko wanki ko wani abubuwan da ya shafi ayyuka na gida da kula da iyali. Dr. Theresa na dawo gare ki. Muna so mu dan ba da matan nan da waɗansu madada su zo wanda suka zo shekarar da ya wuce muna da ba 50 da muka fara mu abin da na gani wallan na son gudu mutane sun taro mana. So, me kuke rabawa? Mun raba kayayyaki sun mata da suna da kayayyaki a kwati. shekara goma ba su sa daya ba <laughs> mun musu magana sai suka fito da kayayyaki muka bai matan nan kaya da yaran su ma ka ba su kayayyaki ni ne na baya duk kayayyaki na wanda kika ganin na sawa na dinka su sabo sabo <laughs> wannan shekara goma ba na sawa because you don't even know what to do with clothes waɗansu an mata ba su da ɗaya da za su sa muka siya shinkafa mun siya wake mun siya masara mm-hmm. da muka siya ingredients ka tattara musu like about five people uh, za su raba one bag of rice kudin da muna da shi kudin ba ma bai yawa ba saka shi aka raba musu kwallaye suna tafiya suna ta Allah ya raya ma kudin wanda suka ba da wannan kudi wallahi la bude muku hanya without prayer alone goes a long way yanzu muna shirin 13th to 17th of December za mu yi sha local set setup din nan Abuja Kaduna muna da mutane da za su yi na Ebonyi so na Kaduna wurin da na girma za a yi kuma Abuja Malam Sa'i ido tsawon wani lokaci kuka Dauka kuna wannan aiki kuma da ina da ina kuke wa'annan ayyuka naku. To alhamdulillah wannan aiki yau shekara sha biyar na sha shida kenan mm. amma da samun CAC registration namu tun dubu biyu sha takwas muka samu. So wannan aiki na fara shi a Bauchi tun ina ni daya na fara da suna SS Support Student Education Initiative Sa'id Sambo mai tallafa ilimin yara a Arewa sai ya dawo MA No Support Student Education Initiative wato wani gwamna da aka taɓa yi a Bauchi wanda ya dan nuna muhimmanci akan ilimi dan ban sha'awa haka. So daga baya dawo arewa support children education initiative to lokacin kuma samun cac sai saka dan ban shawarhin aka juyi sunan sai ya dawo children education support initiative in arewa to kimanin mutane nawa kuka taimakawa kuma a ina aka ci gajiyar tallafin naku a 2015-16 mun tallafa ma yara 100 a specialist hospital na bauchi tare da chief medical director na asibitin da amina Girbo voice of america tana nan a wajen mu a lokacin sannan shekara na biyu muka sake tallafa ma yara 100 a wannan asibitin pediatric ward da mata 50 a maternity a nan bauchi nan kuma kan zo kuma wasu kayayyaki da suke bukata pediatric ward wajen yara mukan zo da kayan sha da kayan ruwa da kayan irin na ci na yara su kuma mata suma ma mukan ba su kayan ci da kayan sha sannan mukan ba su transport na mata audugan mata sannan ba su kuma pampers mm-hmm. na yara sannan a duwe sha tara mun yi a rashin shakoni special hospital na jigawa a dutse shi kuma mun ba ma yara ɗari da hamsin tallafin irin wannan kayayyaki sannan mata hamsin a maternity nasu sannan sai babar mun ɗauko mata mai bara a abuja muka raba ta da bara muka ɗauki yaran muka mai da su jigawa muka sa su a makaranta mm-hmm. tare da shi hakimin babar local government ɗin da kuma chairman local government ɗin da education secretary da da su muka yi aikin duka yaran suna makaranta har a lokacin ma shi ciyaman loka gama da yake su dubu biyar biyar a kowane wata mai su yaran suna na can su sannan kuma sai a nan abuja a wani yaro sadiq wanda yana makaranta a yanya secondary school da wani alhaji a yanya primary school shi sadiq din ma ya yi junior wife nashi a nan yanya secondary school muke daukan dawainiyar karatun su sannan a bauchi state a wani makarantar kutare a nan bauchi a dubu da sha biyar wanda muka sa yara guda goma sha tara yan kutare a nan bayara primary school kai musu uniform da komai da kuɗin makaranta sannan wasu yara a nan kofar dumi su ma guda hudu a nan baucin sai kuma a rariya primary school su ma guda biyu mafi yawa ayyukan farko daga bauchi ne shi yasa na baucin yayi yawa yafi yawa sosai hajiya fauziya ko za ki mana kiyasin adadin matan da suka ci gajiyar tallafin da kuke bayarwa muna haɗuwa da mataye da suke cikin tashin hankali duk da cewa dai kungiyar tamu ba wai mun ware mata kawai dawo muke taimakawa ba har da maza sai dai gaskiya mun fi bawa karfi ga mata mata kuma musamman iyayen marayu irin wanda kika ambata cewa ana kashe mazajen su a gurin yaki su kuma sai su zama cewa suna cikin wani hali na wahala duk da cewa mu anan inda muke Kano yawanci suna da karanci ba kamar jihohin Maiduguri irin su Yobe ba duk da haka wasu kan yi gudun hijira suna shigowa nan jihar Kano to kafin ma kuma akai ga ma su wannan iyayen marayu akwai iyayen marayun da ba ba yaki ne kace su ba wahala ne da cutuka suka kashe su a nan wanda kusan muna da su a Kano ina jin ina jin ganzu kusan kaso 30 na matan da suke zaune a Kano zan yi ta iyayen marayu ne ni da tunani na saboda da matan da suke zuwan mana da ake mutuwa ake bawa yara kuma yaran suna fara ne yawanci daga shida bakwai zuwa sama goma sha haka zaki ga an mutu an ban mace da yara ba gidan zama ba kuɗin haya ba abinci ba makaranta ba sana'a wayannan yaran zaki ga sun taso ba abin da za su ita ma mata kullun tana fita wasu su fita bara to akwai wannan kusa sun zama kusan zan iya caka su talatin ne dai a kiyasi ne a tunani na saboda irin adadin su da suke zuwa gurin mu akwai kuma matan ma da zaki ga cewa su mazajen nasa ma suna nan da ransu da lafiyar su amma ba sa daukan nauyin iyalin su su ma wannan za su iya kaiwa kaso talatin 30 zuwa arba'in wanda wasu son zuciya ne ke sa suke kara aure aure su aure mata biyu zuwa uku har hudu wanda ba sa daukar nauyin ga baki daya saboda haka za ta ga iyayen sun ba zama sun haukace wajen nema to wayannan mataye suna cikin tashin hankali da wahala domin wallahi tallahi mata ta iya miki sujjada akan zaki ba ta shinkafa kwano daya kuma ƴaƴan su yarinya ta iya zuwa ta je a yi lalata da ita akan a bata dan kuɗin da ta ci indomi Dr. Theresa idan akwai wani abu da yake ciwa mutane tuwo a ƙwarya a Najeriya yanzu babu kamar rabewar kawuna wa'yan suna gani mata suna da gudunmawa da za su iya bayarwa wajen haɗa kan al'umma kasan balansu mu da aka haife mu a arewa halin mu daban ne da wanda aka haife su a can kudu akwai kamar kamanni a kudu akwai kamar kamanni a kasan yarba mata zama ne za mu sha wuyan gobe ya kamata mata su yi ma mijinsu magana su yi ma su magana akwai matsala da ya taso yanzu mu za mu sha wuyan addu'a mata muna so Najeriya zama ɗaya matan da ina ta maka ban ce ba kai walgai daga nan ne daga na ba ruwa na da wurin saboda in Allah ya baki wani abu ko karan da ya baki ki ba wani matan da ina ta maka dukan mu zuciyar mu ɗaya ne muna duba wannan kasa na Najeriya ya zama lafiya da da muna karama in ya fara barka sallah za mu je da za mu sa kayan mu je in ana Christmas dukan mu za su masa kayan mu ya faru yanzu ya za a jara wannan mu zama daya shine addu'a da muna yi yanzu Allah ne ya sa a Najeriya da Allah yana so ya raba mu da ya raba mu da Allah da ya sa mu Najeriya dukan mu sa hannu ga ko wannan kasa zai kyau To mai sauraro, iya abin da shirin ciwon mace na wannan mako ya kunsa kenan. Amma zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu za mu dawo da wani sabon shirin yanzu a madadin bakin namu sai kuma wanda ya daidaita mana sauti Solomon abu ni Aisha Mu'azu nake cewa wani lafiya. Awal Garba zai kawo mana sharhin jaridu daga jamhuriyar Kamaru. za mu fara shirin jaridar namu na wannan makon ne da jaridar afirin media kuma ta rabata mana cewar shugaban kasar kamaru mustabiya ya yi wa manyan yan adawan kasar shagube kan irin yadda yanzu haka suke neman mulki karfi da yaji a kasar a cikin jawabinsa ya ci gaba da cewa yan siyasa su yi hatara domin jama'a suna zaben su ne da burgu sannan kuma siyasa koyanta ake yi sai kuma jaridar ter promise an da ita kuma ta ambato mana cewar manyan ayyuka da gwamnatin kasar kamaru ta ɗauki alkawarin yi ta ambato cewar za a ci gaba da kulla yarjejeniyar zaman lafiya a bangaren masu amfani da harshen ingilishi na kasar kamaru kuma yadda za a gudanar da gasar cin kofin zakarun afirka na masu taka leda a ƙasashenmu wanda za a gudanar a kasar ta kamaru gwamnatin kasar ta ce za ta yi kokari na ganin cewar ta kammala gina manyan hanyoyi na faɗin ƙasar kamaru baki ɗaya. sai kuma kuma jaridar Cameroon Tribune ta ce hukumar da take kwato arzikin kasar jamhuriyar Kamaru daga hannun masu yi wa tattalin arzikin kasar Tu'anniti Kona ta fitar da rahotanta na tsawon shekaru goma da suka shuɗe sun wallafa cewa dai yanzu dai sun kwato sama da biliyan 200 na sifan kuɗin jamhuriyar Kamaru daga hannun masu fashi da biro. Jaridar Cameroon Tribune kuma ta leka mana manyan kasuwannin kasar jamhuriyar Kamaru ne an da ta hango yanda kayayyakin masarufi farashin su yake tashin goron zabi kuma gwamnatin kamaru da kuma kungiyoyin fararen hula sun janye bakin su sun yi gum za mu kammala shan jaridun namu ne na wannan makon da jaridar diapozan ta hango mana yadda 'yan kasar jamhuriyar kamaru mazauna a ƙasashen turai suke tafa fafutuka na ganin cewar sun dawo kasarsu ta aihuwa domin gudanar da harkokinsu kuma an da za su tallafi matuƙa gaya wajen hana matasa zaman kashe wando a faɗin kasar ƙasar ta jamhuriyar kamaru Mahama awul garba muryar amurka daga kasar kamaru Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman sai da yamma da karfe hudu agogon Najeriya da Nijar abokan aikinmu a Washington za su shigo da shirin rana. Kafin lokacin ni Hauwa Umar ke cewa bisalam.